duk wata kalmar cin mutunci cin zarafi ko ɓata suna da bata da wata hujja cikakka tamkar zagi ne idan zagi an yi shi ne ta kafar bada labarai akwai tarar da aka tanada kamar yadda juju ayuba hassan ya bayyana Shi zagi ayar doka mai lamba 49 reshe mai lamba 4 na ƙudurin shekarar 2010 shafi na 35 na rana 4 ga watan Yuni shekarar 2010 mai ƙayyade tsarin tafiyar da hukunci ga batun watsa labaru. Wannan ayar ta bayyana cewa duk wata kalmar cin mutunci, cin zarafi ko dangantawa bisa kasahi da bai da shaida nagartatta ya zama tamkar zagi. Misali zagi na iya kasancewa zuwa ga kotuna, jami'an tsaro ko kuma sauran hukumomi takanas da na bariki. Wannan shine fanni na ɗaya fanni na biyu shine shugaban ƙasa na ƙasar waje wakilin ƙasa da ƙasa mambobin gwamnati 'yan majalisa doka ta ce idan tabbas wannan mutanen da aka zana a ayar doka mai lamba hamsin da 53 aka zage su akwai hukuncin biyar tara a fanni na ɗaya tara ce daga jika 200 zuwa miliyan ɗaya idan kuma ga wani mutum ne haka tare da aka tanada jika 100 zuwa jika 500 amma a gane da cewa ko ba nan take ake zartar da bibiyar karar ba sai an ba da sararin da ministocin da lamarin ya shafa sun kai karar da kun a wajen mutum haka kara ce da kake kaiwa kai da kanka ina ya kamata mutum ya nuha idan an zage shi. Babban alkalin kasa ake tuntuba da sai karbi karar wanda aka yi wa laifi ya umarta jami'an bincike don su rawaita rahoton kamin ya shigar da shari'ar. Amma doka ta ce ta fuskar lahin da aka yi ta hanyar kafar labari ba maganar a kama mutum ko shari'a za a yi jujin ba iya umartawa a kama shi. Yau akwai kotun da ke kula da wannan fannin. Shin mutum na iya tuntuɓar wannan kotun idan an zage shi? Eh, wannan ya fuskanci mutunta tsarin tafiyar da aikin. Wato akwai tsarin da aka kayyade ga tafiyar da aikin. Kowane ya washe ba gare shi na ya mutunta shi. Ba wai don wani ya kai kara Onimed da ko wata kungiya ba ne ke nuna ba za ku karɓi kiran koti ba. Anan kungiyar kula da hukunta laifuka ke kula da lamarin. Laifi ne aka yi, wajibi ne a hukunta. Waccan kuma ta ladabtarwa ce. Abu ne daban-daban. Duk da haka guda guda bai ture guda